nura sai ya samu kawa nura sai ya samu kawa wallahi wurin famidin mai dare inna lillahi inna lillahi nura kai hankali wallahi sarwa ilis wallahi subhanallahi wallahi to wallahi na wani ɗan tailan nan da ya tona mana asiri wallahi subhanallah subhanallah cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha wallahi ina ganin wa to ya ƙara daukar ta san nulatan ne ka tabbatar da ka kai shi ƙasa wai san ya kada wallahi Nura Hassan ya kare lawali Abdu. Dan Taylor. Wallahi.